wallahi yanzu idan wani yana so ya aure matarka sai je kai maka tsafi ya kawo duk abin da zai zo raba ka da iyalinka suna nan matsafa mala ana tsafi a raba yaro da mai gidansa a kasuwa matsafa a raba mata da mijinta saboda an ga suna zaman lafiya shi yana da wadata an ga suna zaman lafiya bari a raba ta da shi a raba makoci da makoci a sawa mace ciwo ta dalilin sihiri bokaye a garin nan barnar da suke ta wuce yadda kake tsammani a je a yi wa mace sihiri duk ranar da mai gidanta ya zo girkin ce tana jini jini jini ya za a yi alakar aure da ita yana tafiya ya bar ɗakin shikenan kuma ta dawo lafiya akwai wanda ya je alakar aure zai da iyalinsa ba zai iya yi ba yayi yayi yayi kuka ya zubar da hawaye amma in ya koma ɗakin ɗaya kishiyar lafiyarsa kalau akwai wanda ake sa masa bacci da ya je bacci kawai ke ɗaukan hankalinsa sai shekara nawa bai alaka da iyalinsa ba ba da lafiya yana da ciwo wallahi duk sharrin ya ne akwai wanda aka raba shi da kasuwarsa yana kasuwa yana cin riba yana samun alheri aka je aka tafka masa sihiri sihiri aka tafka masa baya izuwa malam mutum miloniya mai kuɗi wallahi kasuwar ta gagare shi da 'ya'yan sun yi masa magana alhaji magana kasuwa sai fashe da kuka ya ce baran je ba haka ya daina zuwa al'amuran suka lalace saboda tsinannu matsafa sun masa tsafi sun kore shi a kasuwa akwai wanda ake koran su daga garin su dan uwanka kawai kuna shago ga shagon ka gana shi ba idan ya ga kafi niki, sai ya je ya kai wa boka naira dubu biyu dubu uku ta yawa wallahi malam har tsafin ɗari biyar ana yi a ƙasar nan ɗari biyar akwai tsinannu da shaidancinsu da tsinuwarsu ta kai ga wato bala'in da yake tattare su sallah ma ba sa yi tantiren matsafa ne akwai wanda ɗagawa ake sai an tafi wata ƙasa ma an je an same su malam 'yan najeriya daga nan suke tafiya har indiya a musu tsafi 'yan garin nan mutum ya je har nijar a masu tsafi mutum ya tafi kotonou a masu tsafi me alaƙa saboda a masu tsafi akwai ƙasashe sanannu waɗanda matsafa ne matsafa ne mutum yana aiki a ofis ɗinsa a je a masa tsafi a kore shi kwanan nan wani uwa yake faɗa ce ya je kofar ofis ɗinsa kawai da safe yana zuwa sai tarar da jini jini ya buɗe ofis ya ga gaba ɗaya jini yadda ka san an yi wasan kura ne da wata dabba aka kashe ta kan kujeran an sa masa wani gari da wani tsaki a kai yana ta'ajjubi yana mamaki kafin nan ya faɗi rif ya faɗi ya fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai da aka zo aka ɗauke shi ya ce ofis ɗin ba zai sake zuwa ba darakta idan kana nema a wani wuri sai wanda yake kuke kwantastin da shi sai ma tsafi idan an ga kana tashi sai a maka akwai yaro yana jami'a yana karatu eh eh yake ja wallahi abokanin suka je suka haɗa kuɗi aka yi matsafi aka karya shi akwai yarinya da aka yi mata wannan ƙwaro yarinya ce mai zance mai ƙoƙari likitanci take karantawa amma aka yi mata sihiri aka mata tsafi idan ta zo da ta zo za ta fara karatu sai ciwon kai karatun da ya gagara bai zai yi wake kenan malam suna na malam waka'i masu tarin yawa akwai wanda dan uwansa ne masa siri dan uwan saboda abin duniya kuran bacce maganan babin mata wallahi duk wanda yake da mace ya sa ido sosai akan ta ka karanta ta daga da waje wani zirga zirga na tafi unguwa zan dawo zan je gurin wani ka tabbatar ina ake zuwa kuma duk wani kulli da wani rataye rataye da ka gani a gidanka ka gane ba ka bincika matarka sai ta je ta sa a maka sihiri a ɗebo garin magani ana yayyafa maka a tuka maka tuwo da garin magani a je a ɗebo wata tsiya a zo a zuba maka akwai wanda ya kama ya kama iyalin suna sa masa uwarta da ta haife ta ita ta zo ta kawo mata ta ce ga taimako na karɓo da gurin malami mallaka da iya mallaka kuma shi da aure ya gama yin aure ashe mijin yana ne yana cikin banɗaki yana jin su yana ɗan kama ruwa ya ce a gidana za a yi wannan kuma hakan aka yi idan ya zo zai ci abinci ki karkada masa wannan ruwan shan su zo da zaki masa ki zuba masa wannan ruwan rubutun wancan ki sa masa kaza kai jama'a akwai wanda wallahi tallahi ba haya aka sa masa a cikin sa ba haya saboda tsinannin bokayen nan matsafa sun yi sihiri akan wannan akwai babokan da fa fitsari zai iya bare ci a je a zuba maka an cince ka Allah ya isa ka je ka shafi tsarin boka Malam ya kamata a yi wa mutane bayanin sharrin bokayen nan da tsafi da yake faruwa kuma yanzu nan kana cikin ni'ima da zara kana cikin walwala wallahi makiyinka ne ma yake kassara ka ya tsugunar da kai a hana ka sakat so ya kamata mutane mu ji tsoron Allah kuma mu rike tauhidi idan ka rike gaskiya to Allah zai baka nasara ka rike Qur'ani Allah zai baka nasara ya jama'a manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kansa fa an masa sihiri an yi wa manzan Allah sihiri da gashin kansa kum da yake tashi kan taje kansa shi aka je aka ɗauke aka ɗebe gashin aka yi mai sihiri kamar yadda nana Aisha ta faɗa Labid ibn al-Asam sunan wanda yi wa annabi tsafi tsafin da aka yi wa annabi alhamdulillah bai taɓa manzancinsa ba amma ya taba wani abu na rayuwarsa da iyalinsa gaba ɗaya sai ya ƙaurace ya daina zuwa kwanan iyalansa matan suke tattaunawa ya yi manzan Allah ya daina zuwa aka yi mai magana ce ai yana zuwa ai suka ce ya manzan Allah baka zuwa yake yana zuwa sai Allah madaukin sarki ya turo masa da mala'iku suka yi mai bayani a cikin barci mala'iku guda biyu shine sababin saukar kula uzu bi rabbil falaq da nasi cewa rajulun makbub ɗaya mala'ika ya ce ai wannan mutumin ai an mai sihiri sai mala'ika yake tambaya waye ya yi mai sihirin sai aka faɗi sunan wanda ya annabi sihirin a ina aka kai an samu wata tsohuwar rijiya ce a madina aka binne sai da annabi ya sa aka tone rijiyar aka ɗauko abin aka lalata shi to wannan ɗaya ne daga cikin hanyoyin lalata sihiri sai an ciro shi an ƙone shi an lalata shi annabi an yi masa wannan duk da fadin Allah wallahu ya asimuka minan nas akwai wani wanda zai zo da kike ya ce shi ba a sa mai sihiri ba wallahi kai dai ka rike Allah kama addu'a kwal akwai wanda ciwon kai za a yi ta sa masa kwata kwata akwai wanda haihuwa za a hana mashi akwai wanda aure za a hana masa akwai matan da kawai rikici suke tsakanin uwarta da kishiyarta ta ce kyayi auren mu gani akwai wanda ya karo kishiya aka ce to sai ka yi auren sai ka je ka karo kishin gaba ɗaya gabansa aka je aka kace da sharrin waɗannan mutane da muke magana akan su bokaye abin da ya fi komai ciwo malam yanzu a garin akwai masallatan da wallahi bokaye ne limama boka matsafi shine limama mai yanka jaki jaki su sa mutane su ta tsirara tsakar dare ka ga mutum a garin nan zigidir yana tsirara yana yawo an ce ya je wani guri saboda boka ya ce je akwai wanda aka kama shi a kasuwa yana zina da da daddare karfe uku ma'aikata masu gadi suka kama shi da ya ci kuban duka sai ya ce ai malamin sa ne ya bashi maganin samun arziki da rashin talaucewa shine ya samu mahaukaciyar kasuwa ya zina da ita duk matsafa suna yin wannan abin akwai wanda ake basu luwadi cewa idan ka je kana luwadi baka talaucewa kuma idan kana luwadi mulkin ka baya kubucewa duk wannan babi ne na matsafa malam yanzu mulki idan mutum yana yi mulki mulki yana son mulki wai sai ya je wurin boka ya masa tsafi akwai wanda aka ce an ce in zai samu mulki sai ya kawo dan mutum ya ce dan mutum boka ya ce wani abu ne in ba za ka yi bari a kawo maka hakan kuma aka je aka kawo masa wallahi akwai a dattijo akwai a nan masallacin dattijon da yake gaya mun wallahi wallahi wani bawan Allah dan majalisa kullum yake nema a kasar nan ya daga ya je wata wani gari ne yana neman a yi masa magani dan ya samu mulki aka ce sai ya kawo yaro jariri sabon haihuwa ya ce ba da zai aka ce ba da kuɗi ba da dubu ɗari kaza za a kawo aka je aka kawo masa yaron wanda aka yi da abin a gabansa shi yake ba da labari cewa a zuwa ga malamai su rinka wa'azi yaron nan jariri aka ɗauko shi a kabari aka tono shi a kirmi suka sa jaririn nan a turmi suka sa shi a turmi suka sa masa garin magani suka kirbe shi suka zuba masa rubutun sha aka ɗauka aka bawa wannan mutumin aka ce gashi nan ya je mulki ya gama samu kuma wallahi sai dai samu mulkin abuja yake son tafiya kuma an yi masa an nike masa gari jariri ya ci jariri malam daga nan wallahi sai mu kai har isha'i labarin matsafa da sharrin tsafi da ake a ƙasar nan so ya kamata mutane mu ji tsoron Allah mu rike tauhidi kuma mu rike gaskiya